ya zai bayan jiya muke karantawa jiya muke karanta cewa ingancin azumi kar a yi shi ranar idi in ka ce in yace zai cire zai cike 29 rasa zai yayi azumi ranar idi kenan kuma ran da jama'a suke idi shine idi a wajen Allah al-fitru yawma yufiru na fitrukum yawma tufiru haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace to da abinda wannan ya kamata yi shine ya yi idi tare da mutane ya saka ya je ya dinka kayan sallansa Hmm? ya ci tuwon shinkafa ya je ya sallah ya je sallah a masallacin idi sannan in ya so kashe gari ko ma wani lokaci ne ya rama azumi guda ɗaya shikenan a fita na'am yawu baya karya azumi saboda ai shi yawu a cikin baki yake dama idan aka ce yawu yana karya azumi ai mashakkar za ta yi yawa tsananin zai yawa baya daga cikin abubuwan da suke karya azumi ba abu wanda yake khari na waje da ake shigar da shi waje shine yake da ake daga waje ake shigar da shi cikin baki shi yake karya azumi dangane da mazi ko malamai sun yi sabani mazhabar imam shafi'i da abu hanifa mazi baya karya azumi amma mazhabar imam ahmad imam malik da imam ahmad ibn hanbal a mazi yana karya azumi idan mutum idan ya fita da sifarsa ta al'ada wato ya fita da sha'awa saboda an motsa sha'awar imma saboda abin nan a sumba ko saboda mutum ya kusanci mace da wasa ko saboda tunani ko saboda kallo eh, amma idan ba ta wannan fuskar ya fita ba ba zai karya azumi ba amma ya fita wannan fuskar zai karya azumi wannan shine matabar imam ahmad da imam malik ibn anas amma ba su wajabta masa kafara ba wanda yake kuma duk da shekul islam ibn taimiyya ya rinjayar da martabar abu hanifa da imam shafi'i amma ka'idar ibada koyaushe mutum a rinka ihtiyatu eh, da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka da kuma wa mani taqa shubuhat bari ali wa mani taqa wa mani taqa shubuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi mutum in ya ji tsoron shubuha to ya kubutar da addinin sa ya kubutar da mutuncinsa saboda haka idan sahai idan mutum ya fitar da mabi ta fuskar yadda yake al'adar fitar mabi yake ya rama wannan azumi din amma kafara ba wajiba ce a kansa ba wallahu ta'ala a'lam na'am rage lokaci ko rage rubuta hanyar misali sauraron ka aka al'adu shi ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azumi laisa siyami min aljui wal atash azumi ba shine mutum yayi jinwa yayi kishirwa ba walakin siyam man sama anil rafth anil lagwi war rafath azumi shine wanda ya kame daga lagu shine ya tashan zance war rafath eh, ita kwa waka tana daga cikin lagu Allah madaukakin sarki ya ce wa minan nasi man yashtari lahwal hadith li yudilla an sabilillah daga cikin mutane akwai wanda yake sayan yasashen zance dan ya batar da mutane daga tafarkin Allah Abdullahi ibn Mas'ud ya fassara Allahu din cewa al-ghina shine waka to idan mutum ya zamanto bai yi azumi daga wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan azumin ba azumin azumin da yayi na yunwa da na kishirwa ba azumi bane sai dai jimhurin malamai sun tafi akan cewa ba za a ce ya rama wannan azumin ba amma ba shi da ladan azumi ko na kwabo tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ce bai azumi ba yunwa da sha yunwa kawai yayi da kishirwa amma dai a zahirin shari'a za a ce azumin sa ya inganta tunda ya kawo zahirin sharuɗai din kuma shi yasa ne Allah madaukakin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu kamar da yazo a cikin bukhari wanda bai bar yasashen zance ba azur ƙarya da sabo da kuma yin aiki na sabo ɗin da ƙaryar abubuwan azur shine al-kadibi wal ma'asi to Allah ba shi da buƙatar ya bar abincinsa da abin shansa bi ma'ana wato ko ma da ya ci gaba da azumin in dai bai azumi daga wayannan abubuwan ba azumin nasa da shi da babu shi duk ne a wajen Allah ta'ala E rawi eh saboda ita tarawih sunanta qiyamu ramadan ko sai dare na ramadan to idan aka ce an ga wata yau inda ya tabbata yanzu cewa an ga wata yanzu daren nan mun riga mun shiga ramadan domin a kirgan musulunci dare shi ke zuwa kafin rana eh sun ga wata a to ai mu ba mu ga wata ba mu anan ko mu bari dai mu mu bari dai mu anan wajen a ce mana an ga watan tukuna amma su saudiya eh ko kana cikin yan abin nan wa amma kamar yadda malam ya tafi wa amma in ru'iya in aka gani a waje ɗaya sai tara dukkan kasashen duniya eh, nan din ba za a gani ne <laughs> ah, na saboda haka abin hikimar kenan idan aka ce an ga wata ramadan ya shiga to tunda ko ramadan ya shiga shikenan sai a fara tarawih tunda wannan sunna ce da take banta da ramadan kuma wannan dare ne na ramadan shi yasa kaga daren sallah idan aka ce an ga wata ba a tarawi saboda ya zamanto na shawwal hmm? amma idan dare idan dare irin na yau aka ce an ga wata sunna mutum ya fara yin tarawi tun yau saboda kuma yanzu da za a sanar kan cewa an ga wata kamata ya bayan sallar isha ni tarawi ya sai ya sake daga farko domin sharaɗin tasiyamu shahararri a sun shahararri mutu tabi'ai kai azumin wata biyu masu bin juna sau da idan kai ko da kwana hamsin ne sannan sai ka yanke wannan ta tabu'i din saboda ka rushe kafarar sai dai ka sare sai dai ka sake ta min jadi in rashin lafiya ne wannan yana da uzuri rashin lafiya ko mace ta haila ko mace ta haila ko mutum yayi tafiya tafiyar da za ta sanya shi ya halatta masa cin kare azumi zai yi sai dai kare yi hila kare dabara ya ce bari tunda azumin nan na kasa bari na sha bari tafi zaria sai na huta da azumi daga bayan na dawo na ci gaba in kai hila Allah madaukakin sarki ya sa abin da ke cikin zuciyarka assalamu alaikum ah, Allah shi gafata kama maganan tambaya da ya gabata na duba fim da sauransu mm. ah, mafi yawa mutane suna karta suna ganin ana cewa ba laifin saboda wasa ne suna so ka dan kwana da magana ba a waɗannan duk suna daga cikin lagu suna duk suna daga cikin wasa wargi duk waɗannan suna daga cikin wasa wargi da idan mutum a kowane lokaci ba su halatta ba to a cikin azumi kuma rashin halaccin su ƙara ƙarfi yake eh? kamata ya yi kamar yadda ibnu ibn rajab yake cewa kamata ya a ce ranar azumin mutum ta sha bamban da ranar da baya azumi to amma idan ya zamanto cewa kuma ranar azumi lokacin ne kuma zai ci gaba da sabon Allah to abin ya zamanto kamar yi ma Allah fito na fito ne Allah yana cewa ka bini musamman a wannan watan kai kuma kana cewa ba za ka ba Allah a wannan watan mai alfarma din ba wanda yake tambaya ce mana idan mutum wani mutum ya tumbaci mata amma bai fita da mani ko zai fita da mani to ina ganin da sai wai aka da kuma ya bada kuma ya bada da ko da azumin sa ya kare bisa sahihin magana a sai dai an yi sabani wajen kafara imam malik yana ganin zai yi kafara amma tabbar imam malik zai yi kafara ko madiyi ya fitar amma jamahirin malamai sun ce babu kafara a kansa imam ahmad sauran malamai sun ce babu komai kamar yadda yake ra'ayin shafi'iyya da hanafiya amma ra'ayin imam ahmad shine cewa zai rama amma babu kafara a kansa wanda yake wannan shine sahih tunda wannan abin da yi ba jima'i bane kuma ba ma'anar jima'i bane kuma bai sami ash-shahawatul kubra da ake samu daga jima'i ba na fitar maniyi amma idan ya sumbaci matarsa maniyi ya fita to a nan wajen shine abin nan zai yi zai yi ramuwa kuma zai yi kafara a bisa magana mafi rinjaye ta sabanin malamai idan ya sumbanci matarsa sannan har ya fitar da mani to nan wajen ba ramuwa kawai zai ba har kafara ma sai yayi wanda ke shine mazhabar Imam Malik kuma shine mafi rinjaye wallahu ta'ala a'lam wannan yake cewa malamu idan mutum yana addu'a wata kila ko cikin azumi ko kuma ba cikin azumi ba to zai yi kuka dan Allah ya amfara masa ya yi laifi ko kuma abin yana da kyau kuma wani yana da kyau yana da bambanci tana kara a tsare kan zuwa da sauran karfa kan wanda bai kuka ba ko kuma dai ya yi ne eh abin nan yin kuka yayin ambaton Allah yana daga cikin sifar magabata yana daga cikin sifar sifar bayin Allah salihai idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربي سبحان سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا سورة الآدر النبواني دعوة أن الله يباس إلمي دسوران الله تنأتين الأمومي مغباتا da cewa idan sun tuna Allah sun ambaci Allah sai su kuka to ita ko addu'a tana daga cikin ambaton Allah saboda haka idan mutum yayi ambace idan mutum yana addu'a yana kuka wannan yana daga cikin sifar a wato kamilan bayin Allah madaukakin sarki kuma yana daga cikin abubuwan da ake kwaɗayin amsa addu'a a ciki domin shi kuka abu ne wanda yake tasowa tasirin zuciya tasirin tar zuciya ne to idan zuciya ku ta tasiranta ya zamanto kan cewa ta yi hushu'i ta kaskantar da akwai kaskantar da kai ga Allah a cikinta kuma ta fuskanci Allah da kyakkyawan fuskanta to wannan ya fi ƙaunar Allah maɗaukakin sarki ya amsa addu'ar mutum Allah baya karɓan addu'a daga alƙalbin lahi kamar yadda ya zo a cikin tirmidhi zuciya wadda take wato marafkaniya yana addu'ar ma kawai ja yake da bakinsa zuciyarsa ba ta nan yana can yana wani tunani yana kalle-kalle amma wanda yake kwaɗayi din yana mai iƙani da ijaba yana mai tsananin kwaɗayi ud'u rabbakum tabarru'an wa khufiya haka Allah yake ku ku yi addu'a ga ku kuna masu tabarru'i at-tabarru shine khushu'i wanda yake zaka ganshi a zahirin gabobin mutum wato kaskantar da kai da zaka ganshi a zahirin gabobin mutum wannan shine at-tabarru eh, wanda kuma zaka ganshi wanda yake a cikin ku al-khushu' wannan a cikin zuci yake amma za ka ganshi za ka ga alamunsa a gabbai to Allah ya ce ku kira Allah da wannan tabarru'i din da kuma tsoron Allah da kuma a boye wa khufiya a boye kar ku bayyana wato kamar yadda annabi annabi zakariya yayi a da ya kira da ya kira ubangijinsa du'a'an du'a'an khafiya addu'a wanda yake a boye da rada wanda yake yaqini a cikin sa akwai yaqinin cewa ai Allah yana jinka yayin da kake addu'ar ka san kuma Allah yana kusa yana kusa da kai ba za ta iya rufe sai zama ya wuce ta zama kuma sai zama ta tsaya da shayarwa ta ko kuma zama ne ba ta samu dama ta amma bayan azumi ne wannan ta haihuwa ba ta samu dama ta raba ba har wata ramadan ta kare to wai ya kuce a me mace mai ciki idan tana jin tsoro akan lafiyarta hukuncin ta hukuncin mara lafiya ne kuma Allah abin da ya tsora ma mara lafiya fa'iddatun min ayyamin ukhar ya rama azumi a waɗansu ranaku ba na Ramadan ba saboda ka za ta rama azumi ba za ta ciyar ba eh, ba za ta ciyar ba sai dai kawai idan ta yi sake wajen ramuwar har wani ramadan din ya zo to a bisa fatuwar sahabbai in ta rama azumi din za ta ciyar da miskini ɗaya maimakon kowace rana ɗaya da ta sha haka zalika mace wadda take mai shayarwa idan tana jin tsoron cewar tana shayar da ɗanta kuma tana azumi lafiyarta za ta galabaita hukuncinta hukuncin mara lafiya ne saboda ita ma hukuncinta kamar hukuncin mai ciki ne amma idan ya zamanto tsoron ba a lafiyarta ba ne tsoron a kan ɗanta ne cewa ɗan nata ba zai samu isasshen madara ba kuma zai galabaita zai shiga cikin wahala to a nan wajen kaga ba hukuncinta hukuncinta ba hukuncin mara lafiya ba ne hukuncin wanda take jin tsoron mashakka wahala ga wani ne daban ba ga kanta ba to a nan wajen fatawar sahabbai kamar yadda aka ruwaito daga ibnu abbas da abdullahi ibnu umar shine kan cewar za ta rama amma za ta ciyar da miskini guda ɗaya tunda hukuncinta ba hukuncin mara lafiya ba ne amma kamar wannan halin wannan mai tambayar cewa ita tana da ciki a cikin azumi sai ta sha azumi bayan azumi ta zo tana shayarwa ya zamanto cewa tana ganin idan ta shayar in ta je ta ci gaba da azumi yaron zai rasa madara saboda kaga tsoron akan yaron har ta ci gaba da shayar da yaron ba ta yi azumi ba har wani ramadan din ya zagayo idan wani ramadan din ya zagayo a tana da uzuri an halatta mata ta sha amma kuma yana da nauyi akwai nauyin ta ciyar da miskini a maimakon kowace rana don haka za ta ciyar da miskini guda ɗaya ba za ta sake ciyar da wani miskinin ba akan cewa wani ramadan din ya zo mata eh? ba ta rama wancan ramadan din ba saboda jinkirinta har wani ramadan din ya zo mata tana da uzuri a cikin shari'a shine kan cewa shari'a ta riga ta duba halinta na cewa tana ji ɗanta ya wahala kuma an sanya mata fidiya akan wannan wannan fidiyar ta wadata ba za ta ba za ta sake ta mata wata fidiyar ba saboda haka za ta rama a kama a halin wannan tambayar za ta rama azuminta sannan kuma ta ciyar da miskini ɗaya a maimakon kowace rana ɗaya da ta rama wallahu ta'ala a'lam

mutum ya sauka alkur'ani a kasa da kwana uku kwarai hadisin abdullahi ibn amr bin al-as ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sauke alkur'ani kasa da kwana uku ba zai fahimci alkur'ani ba to amma kamar yadda muka ambata akwai daga cikin salaf da suke sauka kwana daya kamar Usman ibn Affan yana sauke Qur'ani a sal a cikin witr raka'a daya a dare daya ya karanta alkur'ani ya sauka baki daya a witr raka'a daya ya sauke Qur'ani a ciki kuma kamar yadda aka ruwaito daga Qatada ibn Da'amah as-Sadusi daga cikin tabi'ai a in goman karshe suka shiga na ramadan a kowane dare sai ya sauke alkur'ani haka zalika imam shafi'i in ramadan ya shigo shi kuma a kullun da rana zai sauka daya a kullun da dare zai sauka daya ya zama to yana yin sauka 60 a cikin watan ramadan wannan duk an rawaito daga cikin magabata to shi yasa al-hafiz ibn rajab rahimahullah yake cewa wannan yake nuna maka cewa hanin annabi sallallahu alaihi wasallam kan mutum kada ya sauke alkur'ani a ƙasa da kwana uku abinda ake nufi kada ya zamanto al'adarsa ne na dimin da'ima amma don ya keɓance wannan da waɗansu kwanaki masu alfarma kamar cikin ramadan kamar idan ya je makka waje mai alfarma kamar ya je umra a makka ko ya je ziyara madina ya zamanto a cikin zamansa a makka a kullum sai ya sauke qur'ani ko a zamansa a madina a kullum sai ya sauke qur'ani amma bai ɗauki abin ya zamanto masa al'ada ba ya keɓance lokacin ne ya keɓance wannan al'ada da lokatai masu alfarma ko wurare masu alfarma to wannan babu laifi haka ibn rajab ya ambata wannan tafsili a cikin lafa'iful ma'arif wallahu ta'ala a'lam dangane da kuma bangare na biyu na tambayar mutane su haɗu a cikin a cikin masallaci su raba alkur'ani dan su karanta ga baki ɗayan su wannan ban ga wani abu daga cikin magabata kan cewa suna yin haka ba Ah, duk da yake an ruwaito kan cewar idan a fuskar mudarasa ne in a fuskar mudarasa alkur'ani ne ta kan cewa ana yi ana gyara mutum karatu babu laifi ah, amma ta fuskar a haɗu a karanta alkur'ani ah, da sauti guda an ruwaito daga imam malik ya yi inkari a haɗu a rinka karantawa da sauti guda amma aka haɗu aka karanta ba da sauti guda ba ban ga wani zahirin abu wanda yake ya hana shi ba illa kasancewar baya daga cikin ayyukan magabata wanda yawanci irin waɗannan abubuwan a rinka tsantseni a kansu shine ya fi wanda ya zamanto ba shi da lafiya ba zai iya ba zai iya yin azumi ba kamar wanda yake da cutar alsa wanda yake idan bai ci abinci ba cutar za ta ƙara haɓaka ko ta sabbaba masa wani ƙarin wani cuta ko ta yi jinkiri wajen warkarwa dama tafsilin da malamai suke kawowa kenan wajen rashin lafiya kashi uku in ma ya zamanto cewa zai yi azumi din amma rashin lafiyar tasa za ta ƙaru ko kuma za ta sabbaba masa wata rashin lafiya ta daban wadda da baya da ita ko kuma za ta sabbaba masa jinkiri wajen waraka daga wannan rashin lafiya to yana da wannan uzuri to ba zai azumi ba a wannan hali in cutar ta zamanto da'iman haka take ba zai warke ba har abada haka zai rayu akan haka to a nan wajen sai hukuncin sa ya koma hukuncin tsoho wanda yake ba zai iya yin azumi ba wa alal ladina yufiqunahu fidyatun ta'amu miskin a inda ibn abbas yake cewa wannan ayar ba mansuha bace muhassasa ce wato an nuna cewa duk wanda yake jin wahalar yin azumi to wannan sai ya ciyar da miskini guda ɗaya maimakon kowace rana to wanda halin sai ya zamanto haka azumi ya faɗi a kansa ba za a tilasta masa sai ya yi azumi ba tunda cikin ramadan din yana cikin halin alsa in ramadan din ma ya wuce yana cikin halin alsa saboda haka shi ba shi da iddatun min ayyamin ukha lokacin ramuwar ba da ita tunda lokacin ramuwar ma larurar tana nan to wanda ya zamanto a cikin wannan hali sai ya rinka ciyar da miskinai to amma ya zai ciyar da miskinai din zai ciyar da su ne daga farkon watan ramadan sai ya tattara na miskinai talatin ya ciyar da su a abin da ya kam abin da ya cancan abin da ya kamata daga gari ya waye eh, alfijir na fitowa to kaga azumin wannan rana ya hau kansa ko to tunda ba zai iya ba sai ya ciyar da miski sai ya ciyar da miskini ɗaya na wannan rana wato a cikin ranar gabaki ɗaya daga dai fitowa alfijir har zuwa faduwar rana in ya jinkirta ya bari har sai bayan an gama azumin watan ramadan ga baki daya sannan ya tara miskinai talatin ko miskinai ashirin da tara iyakacin gwargwadon azumin da aka yi ya ciyar da su kowa ya bashi mudun nabi to wannan ma ya wadatar amma mafi kyawu shine kan cewa kowace rana da ciyarwarta amma idan ya ciyar da su a ranar farko ya ciyar da miskinai talatin gabaki daya to wannan bai yi ba saboda wajibin bai haɗo akan bai tabbata akan zimmarsa ba ko bai san Allah zai iya canza abubuwa ai gobe ba ya to ciwon ya kau to sai ya zamanto kaga lokacin nan ba fi fidiya ce akan sa ba azumi ne da tilas wanda yake zai hau kansa saboda haka ciyarwa nau'i biyu zai dauka ko dai a kowace rana ya ciyar da miskini ɗaya ko kuma bayan an gama azumi baki daya ya ciyar da miskinai iya adadin kwanakin da ya sha haka zalika waɗanda yake mutumin da yake yana da shan magani wanda likitoci suka ce babu yadda za a yi har abada ya ki shan wannan an cewa mutum alal misali yana da cuta wanda aka wajabta masa shan magani sau uku a rana wanda kuma bai idan ya canza wannan yadda yake shan wannan maganin maganin ga baki ɗaya zai daina aiki ya zama to ya zo ya halaka hmm? to idan shi ma halinsa irin wannan ne kuma likitoci sai dole amma sai likitoci sun ba da hukunci akan wannan kuma ba a yarda da hukuncin likita guda ɗaya sai hukuncin likita guda biyu kuma likitocin su zamanto musulmi adalai in ba samu adalai ba sai a samu musulmi ko da ba adalai ba in ba samu musulmi ba sai a samu ko da kafirai idan suka yi shaida da wannan aka samu mutum biyu suka yi shaida cewa ba zai taɓa yiwuwa ba ya jinkirta shan maganin ko ya ƙi shan maganin to a nan wajen shi ma in ya zamanto gabaki ɗaya rayuwarsa a haka zai zamanto to sai ya zamanto azumi ya fada akansa sai ya eh, sai ya zamanto azumi ya fada akansa sai ya koma hukuncin a shaykh al-kabir wallahu ta'ala a'lam eh, wato da ya wasu aikin wani abu da zai iya a da zama ka fara kuma a lokacin ya sani ba yanzu kuma sai a zuwa makaranta da yake ke to inda a zahirin magana haka zan ce masa ya kirga ya duba ya gani domin ita kafara ba a yi mata uzuri da jahilci ba a yi mata uzuri da jahilci jahilci ba uzuri bane duk da ke a ra'ayin Sheikh islam Ibn ta'imiyya yana uzuri da jahilci a matsaloli irin wannan amma ni a ra'ayina cikin irin wayannan abubuwan kowace mutum kan sha'anin addini mutum ya rinka ihtiyatu ya rinka daukan a tafarkin salaman salama a idan mutum ya zama cewa ya yi waɗansu abubuwa wanda suke na kafara ne sai dai idan fatawa aka yi masa an ce babu komai babu kafara in fatawa ne babu komai abin nan laifin yana kan wanda ya masa fatawa amma in ba fatawa bane kawai jahilcin sa ne to shine shine shine yayi kusuri me yasa bai je makaranta ba me yasa baya zuwa makarantu me yasa baya jin wa'azi me yasa baya jin karatu to ba shi da uzuri a cikin shari'a don haka sai lissafi iya sabubban da suka hau kansa sai ya yi kafara idan ya zamanto cewa azumi sittin din zai zamanto ba zai iya ba saboda sun yi masa yawa sai ya taimaka da ciyar da miskinai in ko ba shi da dukiya ba yadda za a iya ciyar da miskinai din ba shi da dukiya to sai gidan zakka su taimaka masa in gidan zakka ma suka kaka taimaka masa ana bin sa bashi ko shi ya samu wadata sai ya ciyar

yana rataya ne da tsarki daga jinin haila da jinin nisa saboda haka idan jinin haila ya zo mata ko da lahaza ne ko da minti ɗaya ne kafin faɗuwar rana to ya ɓata ingancin azumin ya warware don haka sai ta rama azumin wannan rana amma ba za yunwa kuma da tishi Allah ya sani inna Allah la a abin nan wa ma kana Allah a imanakum abinda kuka yi ta yi da imani Allah ba zai zarta ba ba dai ta azumi za ta rama wannan azumi a idan dai ta ga jini din kafin faduwar rana amma janibi na biyu ya zamanto cewa alfijir na fitowa sai ta ga jini ya zo mata shikenan wannan rana azumin wannan rana shi ma ya baci ba zancen kama baki dan mai haila bata daga cikin waɗanda aka ce su kama baki tunda uzurinsu ya halatta musu cin abinci ya halatta musu karya azumi ba a taba cewa mai haila ta kama baki ko da a farkon rana ne kamar yadda take a wannan hali farkon fitowa alfijir bayan fitowa alfijir ta ga fitar jini saboda haka wannan rana ba za ta yi azumi ba kuma ba za ta kama bakinta ba za ta ci abincinta don Allah maɗaukakin sarki ya halatta mata ya haramta mata yin azumi na ya ɗauke? oho bayan fitowa alfijir ya ɗauke idan bayan fitowa alfijir jinin nata ya ɗauke wato ta ga jinin nata kafin bayan fitowa alfijir saboda ka bata da azumin wannan rana sai ya ɗauke bayan fitowa alfijir amma shi ma dai wannan za ta ci gaba da cin abincinta ba za ta kama bakinta ba mace mai haila ba ta kama bakinta saboda uzurinta mubih ne da mace mai haila da matafiyi wanda ya zo gida da mara lafiya wanda ya samu lafiya da yaro da mara lafiya wanda ya sami lafiya dukkan waɗannan ba a so abin nan imsaki ba wajibi bane a kansu ba mustahabbi bane a kansu amma kafiri da yake musulunta a tsakiyar rana ko yaro da yake balaga a tsakiyar rana ko mahaukaci da yake faɗaka a tsakiyar rana su su wannan su ne waɗansu malamai ke ganin mustahabbi ne a gare su kama bakin amma wanda bai san an ga wata ba sai a tsakiyar rana ya san cewa an ga watan ramadan shine wanda yake wajibi ya kama bakinsa saboda aka kama baki akwai lokacin da yake zamantowa wajibi akwai lokacin da yake zamantowa mustahabbi akwai lokacin da yake zamantowa halal ko ka kama bakinka ko ka kama bakinka duk ɗaya ne su ne kun bisa wannan tafsirin da muka ambata Allah ta'ala mace a ruwan kasa-kasa idan mace ta ga ruwan kasa-kasa a lokacin al'adarta lokacin imkan wannan haila ne lokacin da mace ba ta aiki da ganin ruwan kasa-kasa sai idan bayan ta ga tsarki ta ga kafatul bai ba kamar yadda ya zo a hadisin ummu kunya, kunna la uddu sufrata wal ba da tuhuri shai'a, ba ma daukan ruwan kasa-kasa da ruwan fatsi bayan mun riga mun ga wato tsarki shine ganin farin ruwa ba ma daukar sa komai sai ta ce ba da tsuhuri bayan an ga tsarki sa in ba bayan tsarki bane ne wato suna kirga shi a cikin haila sauraka idan mace al'adarta lokacin al'adarta ya zo sai ta ga wannan ruwa wanda yake mai sai ta ga ruwa mai kasa-kasa musamman idan tare da ruwan kasa-kasa ɗin akwai alamun haila na kamar ciwon ciki da kuma ta ji wannan ruwan yana wari irin na jinin al'ada to kawai za ta ɗauke shi kan cewa wannan jinin haila ne saboda haka sai ta daina azumi mm, idan kuma a cikin ranar da take azumi ne shi ma wannan azumin nata ya karye wallahu ta'ala a'lam wani you. bayan ta yi wankan haila kuma daga baya a ta wurin sarki sai ta nashi to shi ya kare karya mata haila ko kuma dai ke karya ba eh wannan za a koma yayin da ta yi wanka me ta gina akan me ta gina yayin da ta yi wanka ta yi wanka ne bayan ta ga tulbai ba ta ga farin ruwa ya fito daga gabanta in bayan ta yi wanka in ba sai da ta ga wannan farin ruwan ne ta yi wanka to idan daga baya ta ga wannan ruwa mai fatsi-fatsi ko kuma ruwa mai ruwan kasa-kasa babu komai za ta cigaba da azuminta ta cigaba da sallarta da azuminta amma idan ba farin ruwa din ta gani ba abin ne ya rikice mata tana ganin lokacin ya ta bata ga wannan farin ruwa ɗin ba ke ƙasa ta ga kekashewa kuma bisa al'adarta tana ganin wannan farin ruwa ɗin sai ƙeƙashewar ta sanya ta hatta wanka wato rashin fitowar komai to ba za ta yi aiki to idan ta ga farin ruwa idan ta ga wannan ruwa mai fatsi-fatsi din tunda dai bata ga farin ruwa ba za ta bar sallah ta bar azumi wannan yana daga cikin saunan haila an gane bambancin hukuncin ko eh, idan ta yi wanka bisa jufu to wannan fatsi-fatsi din za ta dauke shi a cikin hailarta amma in ta yi wanka din bayan ta ga bayan ta ga qassatul bayba to wannan fatsi-fatsin da ko ruwan toka da ruwan kasa da ta gani wannan ba za ta dauke shi a komai baya cikin haila wannan shine bambanci tsakanin biyu ne shi to shi masa zafi Allah ya ba kawo shi lokacin da Allah zai raba shi da wata babban musiba amma kuma ya je janyo ma kansa ka san abin da a cikin karfin zuciya ne Allah ya bashi Allah ya karfafa zuciyarsa ya bar wannan a kamar yadda na ce muku ra'ayin mafiya yawan malamai kuma wanda yake shine mafi inganci shine haramcin shan taba don haka mutum kamata ya yi wanda Allah ya jarabce shi da wannan musiba a cikin azumi ya kokari ya batta shi kuma buɗe baki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya soyar mana mu da tamr ake so rutab abin nan a dabino wanda yake ya ake ce rutab da hausa ne danye danye wanda bai nuna ba kenan ku to shi kenan danye idan kuma babu shi eh mai irin mai ruwa ruwan nan eh. gauɗe to amma gauɗe ai zaka ji bauri gare shi ko ai rutab din in ka san yadda dabino yake rutsaf zaki gare shi wato wanda yake fazit wanda yake wato da ransa bai bushe ba yawwa wanda bai bushe ba nunan ne amma bai bushe ba da sauran danshi a jikinsa to idan mutum ba zai iya wannan ba rutab baya zuwa mai dango a wannan tamar ne dama haka wato dabino idan ya nuna sai ya zamanto tamar. bayan ya zamanto tamr sai ya zamanto balah balah shine wanda yake da sauran ruwan amma ya dan soma zamantowa ya dan soma bushewa bai gama bushewa ba yayi kamar wani wanda waɗansu su zahaja sun ma riɓe a ciki eh, shine balah sannan na ƙarshe kuma sai ya zamanto tamr ya gama bushewa ga baki ɗaya kenan shine irin wannan amma ba irin bushewar da irin wanda ake kawo daga Nijar ko daga wanda kana ce yana yanke maka baki ba shi ma tamr ne amma wannan bushewar kekashewar ta isa matuka akwai wanda yake bai riga yayi wannan baya amma ya riga ya gama bushewa to wannan shine tamr shine in babu rutab to sai ka je ga tamr in babu tamr sai ka ci sawatun mimma sai ka dan sha ruwa amma ka je kuma kai abin da yake <coughs> a bisa rajihin magana haramun ne ka je kai bude baki akan haramun ai wannan abin nan kamar mutum ne ya azumi kuma ya abin nan ya karya azuminsa da cin albasa

idan duk bayan ya yi ƙoƙari amma duk da haka ba tare da abin ya fi ƙarfinsa bisa rashin sani ya faɗa cikin makogaransa to kamar yadda a cikin fatuwoyin shek ba zai ke cewa Allah ya ji kansa yake cewa babu laifi haka amma idan mutum ya san ba da ƙarfin yin haka ɗin to ya nisance shi shine ya fi yin brush babu laifi kamar yadda asali shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aswaki kamar yadda aka rawaito wanda da cikin sahabbai ke cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sau ɗaya ba sau biyu ba yana yin aswaki alhali yana azumi bukhari ya kawo shi amma a cikin mu'allaqat sa to saboda haka yin yin aswaki ya halatta a koyaushe kabla zawal ko ba'da zawal sai dai ko shi din aswaki din mutum ya kula kar ya haɗiye duddugar aswaki din kar ya haɗiye kuma yawun nasa da yake ya cakuɗa da ɗanɗanon aswaki din ya tofar domin in yayi ya shigar da wani abu bakinsa in yayi da gangan azumin sa ya kare a dangame da shiga cikin harabar masallaci babu laifi shiga cikin harabar masallaci domin asalin harabar masallaci a zamanin sayyidina umar aka yi sayyidina umar shi ya gina haraba ya ce ya lura mutane suna zama cikin masallaci suna hirace-hirace ya ce to ku je can ku rinka zancen duniyar ku. wanda ya nuna kan cewa kenan harabar masallaci ba ta da hukunci cikin masallaci dalilin ma yinta dan mutane suna zaune maimakon su zauna a cikin masallaci suna hira hirace hirace to su je haraba su je su dan haka mace za ta iya zama cikin harabar masallaci a koda tana haila wallahu ta'ala a'lam a wannan wata shari'a ce daban kuma wannan tartibin dai haka yake ar-rutab sannan tamr sannan alma eh. a waɗansu suna ganin kan cewa wai hikimar cin dabino ɗin shine abin da ke cikinsa na sukari sucrose ɗin nan ne zai ɗan ba mutum wato ƙarfi nan da nan eh, to amma inda haka ne ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sha tsini tunda tsini abu ne wanda yake sananne a wajensu abin nan a a yaya yake ne wannan nabi Eh? nabiz amma wanda yake ba mai sa maye din ba wanda yake za a jefa dabino a cikin ruwa ya kwana ya yi ni kafin ya kumfa sai a rinka sha eh ba za a ce masa juice ba domin juice shine wanda aka tatse in eh, shi wannan ba tatsewa ake ba tsini ne dai eh? ai tsini ake cewa wannan ko a Hausa shine tsini amma abin da yake za a je yanzu kamar mangoro idan ka je kan matsa ruwan mangoro wannan ba zatsimi ba ne eh, wannan shi ne tura suke ce ma jews amma shi ko shi za a kamar a samu abin nan dabino ko busasshen inibi zabib a jefa shi a cikin ruwa sai a kyale shi har wato ya zamanto ya dan jima yanda ruwan gaba ɗaya sai zamanto mai zaki sai a sha shi haka kafin ya so mai yin kumfa tunda aka bar shi ya daɗe ya yi kumfa a waje wanda yake da zafi sai ya zamanto giya to kafin ya yi kumfa ana shan sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shan yana shan irin wannan to amma idan da a ce wannan abin ake so a sha abin da yake zai ba mu sucrose ta aida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wannan maimakon inibi a maimakon in ya rasa dabino ya sha ruwa amma tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai haka ba mu tartibin annabi sallallahu alaihi wasallam zamu bi sauran tartibi kuwa idan ka je ka bi babu lada amma dai ka je kada azumin ka akwai wani yana tambaya a na'am yan uwa menene ban gane ba oho su oh, ne nigogi na a gaskiya ne a gaskiya irin wannan yawanci yana da abin da nan fatuwar shekul Islam Ibn taimiyya ita ya kamata mu dauka irin wannan ya tuba ga Allah ya ta ayyukan alkhairi amma a ce masa ma ya ce zai zo ya kafara ya ta ramuwar waɗannan azumi da suka fara din abin ya fi ƙarfinsa saura ka yawanci a cikin irin wannan abin da fatuwar shekul Islam Ibn taimiyya ya tafi dacewa a cikin wannan ya tuba ga Allah ya ta istighfari ya ta kyawawan ayyuka eh, tunda dai yanzu Allah ya shirye shi ya dawo ya bi Allah to ya ta kyawawan ayyuka kullun yayi sallah ya ta nafila in ya samu kuɗi ya ta sadaka ya je ya sami iyayensa ya ta kyautata musu ya ta kyautata musu hmm, har abin nan Allah madaukakin sarki sai ya yafe masa duk wa'ancan nauye-nauye waɗanda suke a kansa kuma wannan ba abu ne wanda yake mai gagara Allah ba a wanda ya yi mafarki a cikin watan ramadan babu laifi a kansa tunda ba shi da iko a kan mafarki in ya mafarki har ya fitar da har ya zamanto kan cewa mani ya fita daga jikinsa babu laifi kawai sai ya wanka ya ci gaba da azuminsa da sallarsa amma wanda yake kirista ne ya musulunta a cikin tsakiyar ramadan waɗansu malamai sun so masa a wannan ranar da ya musulunta ya kama bakinsa zai rama wannan abin nan kuma suka ce zai rama wannan ranar amma a sahih ba zai rama wannan ranar ba domin wajabcin wajabcin azumi yana farawa ne a cikin dare kuma a cikin dare din lokacin shi ba waɗanda aka wajabta musu su azumi bane tunda bai musulunta ba azumi an wajabta su ne akan ya ladina amanu kutiba alaikumus siyam kan wanda suka imani aka wajabta to tunda a lokacin da aka wajabta azumi a lokacin bai riga ya zamanto daga cikin ahlul wujubi ba babu ma'ana a ce masa ya kama bakinsa ko babu ma'ana babu dalilin da za a ce ya rama azumin wannan rana amma ranakun da za su zo bayan ran da ya musulunta zai yi azumin sa kamar yadda ba za a ce masa ya rama wa'ancan kwana goma sha biyar da suka wuce na cikin watan ramadan ba domin lokacin da watan ramadan ya hau kansa shi ne ran da ya shiga cikin addinin musulunci ran da zai azumi na farko wallahu ta'ala a'lam ko kuma yake cikin nan ya zai kasance sannan kuma da Dangame da mai kaki kaki idan yana da ikon ya fitar da shi ya fitar da shi in ba shi da ikon ya fitar da shi dan ya shiga cikin makogoransa babu laifi tunda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba zai dora mare abin da ba shi da iko ba um, amma mutum ka je ke ta kakarowa wai sai kai kaki saboda kana jin tsoron cewa azumin ka zai kare kana dora ma kanka abin da Allah bai dora maka bane a uh, dangame da shi ko mai kuka har hawaye ya fatso har ya fada cikin bakin har ya ji gishiri gishirin sa to dan ka ji gishiri gishirin sa ai ba ce ka hadi shi ba hmm, kenan sai ka bar shi a nan wajen hmm, ka tofar da shi kar ka shi ma hawaye yana daga cikin abubuwan da idan ka sha su za su karya maka azumi tunda abu ne wanda yake a khariji daga wajen jiki yake wanda kuma ciwon hakuri ne yake zama da shi to wani lokaci idan ciwon ya tsaya shi na sai zama

da saboda haƙori ko da an cire ma haƙorin ne ma har jinin da zai fita wannan ba zai karya masa azumi ba amma kar ya haɗe jinin ya fitar da jinin daga ya fitar da jinin daga bakinsa idan kuma ya haɗiye shi ba tare da ya san jini bane ya ɗauka yawu ne ya ɗauka yawu ne eh, wannan babu laifi a kansa saboda bai kai munzalin bai kai yawan da zai zama kan cewar tunda da ya kai yawan da eh, da ya ji ɗanɗanonsa ya san cewa jini ne Ah, ya kamata ya bambance shi tantance shi daga yawu amma tun da bai bambance shi ba wannan hukuncinsa da hukuncin yawu ya zamanto daya amma in har ya san cewa jini ne ya tofar kar ya ah, hadiye Allah ta'ala a'lam Eh to waɗanda suke wai sun ga ranar idi ne sai su ta shaye-shaye su ta sharholiyarsu suna cewa na rana ɗaya ne wannan yana daga cikin izgili ga Allah ranar idi rana ce mai girma a wajen Allah Allah ya ce wali tukmilul iddata wali tukabbirullah ala ma hadakum wala allakum tashkuru dan ku cika adadin watan Ramadan ku yi kabbara ga Allah akan shiryar da ya muku ku ɗaukaka sunan Allah saboda Allah ya shirye ku kuma ku yi godiya ga Allah saboda haka aka shar'anta ranar idi rana ce ta kabbara shi yasa ma za a tafi wajen sallar idi ake kabbara kuma rana ce ta godiya ga Allah shi yasa ake bayyana farin ciki din hmm, farin ciki ne na godiya ga Allah da yi ma juna barka kan cewa an samu wannan ganimar ta muwafaka da yin azumi na watan Ramadan amma mutum ya zamanto kuma ya yi ma a godiyarsa ga Allah shine wato ya butulce ma Allah ya saba ma Allah to wannan shine ainihin butulu shine ainihin wanda baya godiya ga ni'imar Allah kuma irin wannan laifi a cikin irin wannan ana rubanya shi tunda rana ce wadda take daga cikin ayyamullah rana ce wadda take Allah ya girmama su ranaku ne da Allah madaukakin sarki ya girmama su duk wanda ya keɓance waɗannan ranaku da saban Allah to wannan kamar yana yi ma Allah kalubale ne kuma zai haɗu da Allah maɗaukakin sarki Allah ya kiyashe mu malam ya bayani wannan malamai sun yi istihsani a cikin wannan kamar mace mai girki wacce take tana cikin kitchen kamar a mai aikin gari mai nikan gari wanda yake kullum kurar gari tana tashi har ma ta rinka shiga cikin numfashinsa har ta kai cikin makogaransa kamar mai yin fenti wanda warin fentin zai rinka shiga cikin hancinsa har ya rinka jinsa a makogaransa duk waɗannan babu komai akan azumin su tunda sun cuɗanya da hali na larura hali na bukata wanda yake suna cikin wannan hali din amma wanda yake ba a cikin wannan yake ba yaje ya kai kansa hmm? yaje ya kai kansa ya sa kansa a jikin murhu dan ya ji kanshin farfesu yana tashi wannan ya mayar masa da yawun bakinsa hmm? to wannan shine yake cikin rigima shine waɗanda malamai dama suke magana a kansa eh, shine suke magana akan shine shine kamar littafin da littafin da muka karanta a aqrabul masali yake nuna kan cewa wanda ya haka azumin sa ya kare amma mata wanda suke cikin hali wanda suke suna cuɗanya da wannan in aka ce musu azumin su ya kare an ɗora musu akwai mashakka akwai nauyi wahala ƙari da wahalar da Allah ya ɗora musu kuma Allah baya ɗora ma rai sai abin da za ta iya ɗauka na'am wani irin rukun baki yayi eh a idan ya rukun baki saboda bai san an ga wata ba to idan ya riƙon baki mustahabbi ne ya rikon baki kafin ya tambaya ya ji amma daga zara an ce masa an ga wata to wajibi ne ya riƙe bakinsa ka gane yanzu kamar a ce yanzu gobe da safe mutum yana hanya yana cikin motar iyamurai bai san cewa an ga wata ba yana shigowa garin kano to mustahabbi ne gare shi kafin ya ci abinci kar ya ci komai ya kama bakinsa har sai ya tambaya idan aka ce an ga watan ramadan to a nan wajen wajibi ne ya ci gaba da kama bakinsa ya rika bakinsa idan bayan an gaya masa cewa an ga wata jiya saboda haka yau ɗaya ga watan ramadan sai je ya ci abincinsa ko ya sha ruwa to sai ya rama azumi kuma ya yi kafara ka gane to amma sai ya wannan rana ɗin dole sai ya rama ta tunda bai samu niyya ba tunda bai san cewa ramadan ya kama ba don haka kama bakinsa ya yi bai fara azumin watan ramadan ba sai ya rama wannan azumi ɗin a wannan da azumi ba shi da shi tunda ya ci da safe wannan rashin kama baki da yayi a bai kyauta ba tunda abin da ya kamata yayi kar ya ci abinci amma yayin da ya fito a gaya masa ramadan ne to nan kama bakinsa ya zama to wajibi sai ya sake rama wannan rana wannan cin abinci da yayi da safe kuwa ya dai abin nan bai samu ladan kama baki ba tunda abin da ya kamace shi shine ya kama bakinsa sa kar ya ci komai idan ya ci wani abu wannan ya yi ganganci amma ba za a ce kafara ta hau kansa ba tunda bai riga ya san cewa ramadan din ya kama ba amma in bayan ya san ramadan ne ya kama ya ci abinci to shine wannan sai ya yi kafara na'am na'am abinci ɗaya ne kawai inda aka ce kuma duk inda aka ce a ciyar da miskini abin ake nufi a bashi mudu guda eh, mudu guda na shinkafa ko na alkama ko na abin nan ko na masara ko na gero yayi ko da ba a bashi da kayan ko da ba a bashi da da na magi da na tumatir da na tattasai da sauransu ba amma mafi kamala eh, mafi kamala ka ɗauke shi ka je ka kai shi gidan abinci a bashi wake da shinkafa da nama ka bashi ya ci Eh, don shi wannan shine abinci ta ciyar da shi wannan shine mafi kyau amma duk inda aka faɗa saboda takdiri da fuka suke yi yawanci abin da suke faɗa shine mudu daya daga mudun a na mudun nabi yana yare zai iya ba ya azumi abin haɓo baya karya azumi eh, haɓo tunda ba shi da iko a kansa baya karya azumi a ƙaho ne abin nan malamai suke saɓani a kansa waɗansu malamai sun ce idan mutum ya yi idan ya zamanto zai sanya shi rauni to wannan zai karya masa azumi amma an ba zai sanya shi rauni ba ba zai karya masa azumi ba saboda sabanin hadisai da suka zo akwai hadisai da suka nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaho yana cikin azumi akwai wanda suka nuna cewa ya ga wani mutum ya ga mutum yana ma wani kaho yace aftar alhajim wal mahjub to amma habo shi ba hukuncin kaho yake da shi ba dan haka idan mutum yayi habo azumin sa yana nan dangane da sallar dare kuwa da karatun alkur'ani wanda Allah bai sa ya haddace alkur'ani ba sai zai iya karantawa daga mushaf zai iya karantawa daga mushaf kuma wannan zai iya daukan alkur'ani ya karanta wannan aiki ba aiki ne mai nauyi ba wanda yake zai shagaltar da shi gabarin nutsuwa a cikin sallah Aisha radiyallahu anha tana da maulanta Sauban ya kasance yana yana yana mata jagoranci a cikin sallah ita da sauran mutanen gidansu shi ba mahaddaci ba ne amma sai ya ɗauki mushaf ya rinka karantawa yana ba su sallah suna sallah a bayansa saboda haka wannan aiki na wannan na umul mu'minin ya nuna kan cewa akwai asali a cikin yin haka ga wanda yake ba mahaddaci ba na malam muhammad falalar sitta shawwal e falalar sitta shawwal kamar yadda ya zo a hadisin abu ayyub al-ansari annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya azumin watan ramadan sannan ya biyar da shi da azumin shida da azumin kwana shida na shawwal kamar ya yi azumin shekarar ne baki daya to saboda haka kaga tunda azumin watan ramadan kamar kwana goma kenan azumin kwana shida kamar kwana sittin kenan wata biyu kenan kaga shekarar da baki ɗaya na azumi to al'adar magabata ne suna yin wannan azumi sai dai kamar yadda ya gabata imam malik ya ki mutum ya wannan azumi yanda zai bayyana shi a rinka ɗauka cewa ai kamar wani juz'i ne na ramadan ko kuma a sada shi tare da ramadan ana yin sallah gobe sai ka fara sitta shawwal ka dan bambanta shi tsakaninsa da ramadan amma wannan yin sa yana daga cikin tabbatattun sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisi na imam muslim alaikum salam

sai hadisin da ya ke sai kuma yake cewa kuma an yake bakin su kuma bakin su yana zubar da ne to hadisin kuma an ce da ifi to amma sanadin sa kuma da ifi yana so malam samun bayani e to la ban san ban san ban san ban san riwayar ba mm, amma in na ganshi in Allah da zan maka bayani kansa insha Allah alaikum salam ƙura eh. eh babu komai ƙura hanya malamai sun ce babu komai ba ta karya azumi eh, tunda ba za ka raba hanya da ƙura ba mm, kuma aiki ma aka sa mutum aiki mutum ba za ka hana shi aiki ba don saboda zai yi ƙura to wani tambaye ka ita ce ta ƙarshe eh zai iya ciyarwa rana daya miskine 60 dai ake so zai iya tara mutane 60 ya ciyar da su eh, zai iya kuma ba abin nan abin nan yau ya ciyar da miskini gobe ya ciyar da wani miskinin gwargwadon ifansa ga wata akwai sanarwa cewa akwai tafsiri da za a ringa gudanarwa na mata a wannan masallaci kullum da hansi kamar haka karfe tara na safe za a rinka yin tafsirin ahrabar wannan masallaci za a fara daga ranar yaushe daga ranar lahadi to mu kuma tafsiri kuma na maza wanda za a wannan a masallaci insha Allahu daga gobe za a fara in Allah ya kai mu karfe bayan sallar la'asar zuwa karfe biyar da rabi insha Allahu ta'ala na mata eh awa daya tara zuwa goma eh, tara zuwa goma na maza kuma a zuwa biyar da rabi bayan salar asar hudu da kwata zuwa biyar da rabi in Allah ya so to ga dan uwanku alkali yana cewa a ya kawo shawara yana nasiha cewa mutane waɗanda suke mutane waɗanda suke suna da buƙatar mutane a kula da wato ciyar da mabukata musamman marayu da masu renon marayu iyaye mata da suke da marayu ƙarƙashinsu da mabukata a binciki halin makwabta a binciki halin 'yan uwa wanda yake da shi kuma mutum karkare na komai kankanta ka bayar maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqun nar walau bi shiqqi tamra ko da rabin dabino ne karkare na wajen bada sadaka kana ganin sa kadan a wajen Allah ba kadan bane abin da ke cikin zuciyar shi Allah yake dubawa saboda haka abin cikin halin mabukata haka kuma wanda ka san yana cikin bukata ka isar da bukatar mai bukata ya zuwa ga wanda zai iya biya masa bukata shi ma wannan kyakkyawan aiki ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ku isar min da bukatar wanda yake ba zai ba zai iya isar da bukatar sa gare ni ba Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka Allah ya sanya mu a cikin wanda za su yi wannan azumi fuskar da Allah madaukakin sarki yake so ya ba mu ikon raya da dararansa ya sanya mu a cikin wanda ake yanta su a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukan ibadan mu ya sanya mu a cikin salihan bayinsa ya mana mamakon ayyukan alkhairi ya bude mana kofofin ayyukan alkhairi ya nisantar da mu daga soyace-soyacen ranmu da sharrin iblis inanne wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad